Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19-41-16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilo 1530 a matsakaicin zango. Masu aron ma jamhuriyar Nijar za ku iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Africa mita 200.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da lol da kuma niyyar kansu a FM zango. Za ku iya sauraron wannan tasha mata hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aron mu salamu alaikum barkanku da safiyar Alhamis 26 ga watan Mayu shekara ta 2016 daga nan gundumar Columbia tare da jimmai Ali da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jin ragaman shirin ga kanun labarai. Har yanzu wakilan Majalisar Dokokin Amurka suna ta babar yarjejeniyar makaman nukiliya da manyan kasashen duniya suka kula da Iran. Wani bincike ya gano cewa sakatarorin harkokin wajen Amurka daga Hillary Clinton zuwa baya ba su bin ƙa'idodin da doka ta gitta game da amfani akwatin saƙonni na imel na raɗin kansu. sannan kuma a ranar Litinin idan Allah ya kai mu wata kotu a ƙasar Senegal take shirin yankewa tsohon shugaban ƙasar Chadi Hissan Habre hukunci. Kanun labaran kenan. kaga kamar shinkafan nan ka samu dakatar da boda din nan shigo da shinkafa najeriya ya sa shinkafa ta ƙara ku. dan har ta kai gidan sha biyar idan ana sayan ta dubu goma ne daga takwas ne ma ta fara har ta kai sha biyar muna da rahoto bayan labaran duniya haka nan kuma daga kano 'yan kasuwa na zargin wasu manufofin gwamnatin tarayya wajen mai da hannu agogo baya harkar kasuwanci za ku ji shirin da ita gwamnatin tarayya take na sassautawa talaka kuma tsadar rayuwa grace alheri abdu na tafi da shirin domin iyali yanzu ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Kusan shekara ɗaya bayan da manyan ƙasashen duniya suka ba da sanarwar kula yarjejeniyar nukiliya da ƙasar Iran ta tarihi, kuma watanni hudu bayan an ƙaddamar da amfani da yarjejeniyar har yanzu wakilan Majalisar Dokokin Amurka suna nuna tababa sosai akan yarjejeniyar da kuma irin abin da ka biyo baya. Damuwa akan yadda Iran za ta mutunta alkawarin da ta yi na lokaci mai tsawo da kuma yadda Amurka za ta mai da martani ga wasu ayyuka ko kuma take-taken Iran da ba su safi yarjejeniyar ba suna daga cikin batutuwa da aka taɓo a lokacin da wani kwamiti ya yi wa jami'an baitulmalin Amurka tambayoyi jiya Laraba. A farkon wannan watan Iran ta yi gwajin wani makami mai linzami, gwaji na baya-bayanan da ta yi cikin gwaje-gwajen da ta yi tun lokacin da aka kaddamar da amfani da yarjejeniyar a watan Janairu. Yarjejeniyar da Iran ta kulla da manyan kasashen duniya ba ta hana ta yin irin waɗannan gwaje-gwaje ba, to amma wani ƙudurin majalisar kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci Iran kada ta gudanar da irin waɗannan gwaje-gwajen da Amurka da wasu ƙawayenta a gabas ta tsakiya suka ɗauka hali ne na tsokanar faɗa. wani rahoton jami'in bincike a ma'aikatar harkokin wajen amurka da aka kwarmata ya gano cewa tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton da sauran sakatarorin baya ba su bi ka'idojin kariya daga barazanar tsaro a lokacin da suke amfani da kafar sadarwar imel ta raɗin kansu wajen gudanar da ayyukan gwamnati ba yawa alhamis ya kamata a ce an gabatar da rahoton to amma a cikin sauri ma'aikatar harkokin wajen amurkan ta kira wani taron yan jarida jiya laraba domin amsa tambayoyi akan sakamakon binciken ko kuma rahoton manyan jami'an sun ce babu shaidar cewa hillary clinton ta nemi izinin yin amfani da akwatin imel ɗinta wajen gudanar da ayyukan gwamnati kuma ya kamata a ce ta nemi izini rahoton bai bayyana abin da ya sa hillary clinton bata nemi izini ba to amma ya ce babu wata dokar da ta hana amfani da akwatin imel na radin kai muddin an kiyaye ka'idoji da kuma sharuɗan tsaro a ranar litinin idan allah ya kai mu aka shirya wata kotu a ƙasar senegal za ta yanke hukunci akan shari'ar da ake wa tsohon shugaban chadi Hissan habre wanda ya yi mulkin kama karya wata kotu ta musamman a birnin da ka ta yi wa tsohon shugaban shari'a akan caje-cajen wa bani Adamu laifi da wa jama'a da kuma aikata laifuffukan yaƙi. Yanke hukuncin zai kawo ƙarshen fafutukar ganin an hukunta Hissan Habre a ƙasar Senegal inda ya arce kuma tun lokacin da aka hamɓarar da gwamnatinsa a wani juyin mulki a 1990 yake zaune a can. Reed Brady na ƙungiyar hankoron kare haƙƙin jama'a ta Human Rights Watch ya ce an shafe shekaru 25 ana fafutukar ganin wanzuwar haka. wannan ne kuma karan farko a tarihin duniya da kotu a wata ƙasa za ta yanke wa tsohon shugaban ƙasa shugaban wata ƙasa hukunci a kan zargin keta hakkin jama'a jiya aka yi bikin baiwa shugaban rundunar soja ta musamman ta ƙasar uganda general muhozi kamenaga ƙarin mukami da aka yi masa wannan runduna ta musamman ita ke da alhakin kare shugaban ƙasa da kuma wasu ma'aikatan gwamnati Kaimerugaba shine ɗan fari ga shugaban Uganda Yoweri Museveni wadda aka yi wa ƙarin girma tare da wasu jami'an soja. Ƙara masa girma ya zama batu da kafofin sadarwa a yanar gizo a ƙasar Uganda suka mai da hankali a kai. Waɗanda ke la'anar wannan mataki sun yi zargin cewa ƙarawa ɗansa girma da yi wani ɓangare ne na shirin shugaban Museveni na ganin ɗansa ne ya gaje shi a zaman shugaban ƙasa wata rana. jiraren soja janar david jesuja tsohon mai kula da kungiyoyin leƙen asiri a ofishin shugaban ƙasa shine wannan zargi a wata hira da ya da muryar amurka ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Masu hankoron kare hakkin mata a ƙasar Sudan ta kudu sun buƙaci shugabannin gwamnatin wucin gadi ta haɗin kan ƙasar da su bai wa mata ƙarin mukamai a sabuwar gwamnatin da ake shirin kafawa. Jiya Laraba matan suka yi wannan kira wajen fara taron kwanaki biyu a birnin Juba. Zainab Yasin, shugaban ƙungiyar mata a ƙasar ta Sudan ta South Sudan Women's General Association, ta ce taron yana da muhimmanci ga maza da kuma mata. domin yin ƙarin bayani akan abubuwan da yarjejeniyar samun zaman lafiya wadda shugaba Salva Kiir da mataimakinsa na farko tsohon shugaban 'yan tawayen Rick Macha suka rattabawa hannu ta kunsa. Ta ce sun taru ne domin yi wa mata bayani da kuma wayar musu da kai a kawan abubuwan da yarjejeniyar ta kunsa. wata matukiyar jirgin saman rundunar sojin ukraine nadia shevchenko wacce ta share kusan shekaru biyu a wani gidan yarin ƙasar rasha ta koma gida inda aka yi mata tarbon jaruma an sako nadia bisa wani shiri na musayar fursunoni tsakanin ukraine da rasha jiya laraba nadia shevchenko ta isa birnin kiev inda shugaban ƙasar petro poroshenko ya bata lambar yabo mafi girma a ƙasar a wajen wani biki tun farko wasu sojojin rashi guda biyu alexander alexandrov da kuma yevgeny yashkevev su ma sun koma birnin Moscow a zaman wani bangare na musayar fursunonin da aka yi tsakanin kasashen biyu sojojin guda biyu sojoji ne na musamman na kasar rasha waɗanda aka kama lokacin da suke wa rasha wani aikin sirri a ukraine wata kotun ƙasar rasha ta yanke wa nadia hukuncin ɗaurin shekaru 22 bayan an same ta da laifin kashe 'yan jaridan ƙasar rasha guda biyu a gabashin ukraine nadia yar shekara 35 da haihuwa ta musanta zarge-zargen da aka yi mata har ma ta yajin cin abinci domin nuna rashin amincewarta ga garkame a gidan yarin da rasha ta yi labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. madalla a Najeriya tun kamin gwamnati ta kara kudin mai da kuma bayan haka farashin kayan masarufi sai tashi suke a kasuwanni kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Hassan Maina Kaina ya aiko mana. sunana usman gaskiya farayin shin kayayyaki ba abin da mu ce komai dai kowa yana ji yana ci gaba da hauhawa ba wani abin da ke kara rage kuɗi he da ya karu kaga kamar shinkafan nan a wancan lokacin da muka dan samu wani yanayi aka samu dakatar da boda din nan shigo da shinkafa najeriya ya sa shinkafa ta kara kuɗi dan har ta kai gidan sha biyar idan eh, ana sayan ta dubu goma ne daga takwas ne ma ta fara har ta kai sha biyar yanzu nawa ne yanzu magana da muke da kai har sha shida ana sayar da shinkafa fulawa kuma daga shida ita ma ta kai takwas da ɗari 800 amma da ɗari tara wasu suna sayarwa shi ma siga ɗin dai still haka ne ana sayar da shi dubu bakwai da wani abu amma yanzu magana da muke da kai satin na har dubu goma an sayar da siga. wani dan kasuwa kenan a nan abuja kemin bayanin yadda kayayyakin abinci ke ci gaba da tashin gauran zabi shugaban kungiyar 'yan kasuwa na arewacin najeriya alhaji ayuba muhammad ya yi tsokaci. kamar yadda aka rufe bodoji ta ƙasa cewa ta ruwan ne za a kawo shinkafa to ya kamata bodojinmu da ke sauran ƙasashen makwabta na ƙasa inda ake shigo da shinkafa a buɗe su mutane da suke shigo da shinkafa nan su zo kwastam su biya kwastam dudi a shigo da wannan shinkafa na biyu waɗanda suke shigo da shinkafa nan ta ruwa kamar shi alhaji dangote da abdulsamad sun ce ba su kara kuɗin shinkafan su ba to ya kamata su bayyana ma yan ƙasa cewa nawa suke ba da wannan shinkafa a sani na duk wani wanda ke so tirela ɗaya biyu tirela uku ya kawo a shago ba wanda ke cin ɗari biyu abu huɗu kawo ko in ba su ƙara kuɗin shinkafa ba ba yanda za a shinkafa ta yi wannan tashin goron zabe. ko mai ƙwararru kan tattalin arziki za su ce akan haka ga alhaji abubakar Abubakar Ali. Kan kuɗin man fetur da aka yi dole ya shafi harkan sufuri kaga kayan da da a ɗauko in ma daga depo na dangote ne ko masu shigowa ne zuwa kasuwanni to dole an samu wannan tsarin nan ta bangaren sufuri. To sai dai kuma hatta nau'o'in abincin da ake nomawa a nan gida Najeriya su ma farashin su na ci gaba da hauhawa. Mansur Isiyaka mai tattase dan kasuwa ne da ya min bayanin farashin shinkafa da ake samarwa a nan cikin gida. 那现在开了五分之五。 ashirin da tara ashirin da takwas ake sai da shi. To kamar wake fa misali? An iya sai da shi ta sha shida sha bakwai har ya tafi zuwa shi sha tara. Me ke kawo tashin farashin kayayyakin nan ne haka? Allah ya ka iya. A'a wannan magana ya Alhaji Mansur. an san komai yana hannun Ubangiji amma kuma dan adam ma akwai ruwan da yake takawa. Shinkafa da wake da gero a nan cikin gida Najeriya muke noma su ba daga kasashen waje muke kawo su ba. ka in ganin ba sa ya da bukatun su za su sai. Su kuma tare da su suka iya siyasa ajiye in sun gana ma sai a Hassan mai sai da kayan. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. daga kano kuma 'yan kasuwa da ke kasuwar singa suna zargin sabbin manufofin gwamnatin tarayya a zaman ɗaya daga cikin dalilan da suke rusa harkar kasuwancinsu kamar da suka gaya wa wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kuri To koyaya al'umma ke shirye-shiryen tunkarar Ramadan na bana? Wasu 'yan Najeriya a nan Kano sun yi bayani. Sunana Suleiman Abdullahi ni ayin benda ne. Yanzu dai azumi mu dai a yanzu dai babu wani tanadi da muka yi tunda da me za ka tana da ayyan babu aiki ga kuma sana'ar hannun ita ma dai sai jifa jifa kuma da ita muka dogara. Yanzu dai duk shekara muna samun irin wannan mu dan yi shiga a dashaka mu tunkari azumi amma dai bana kan babu shi. da yako in ba ka da aikin yi ka shige shi kaga rigima ce halin da muke ciki uban Allah dan annabi duk wanda ya san yana da rawar da yake takawa a ciki to ya dubi girman Allah ya janye hannunsa a ciki ya tausasa wa talaka domin Allah subhanahu wataala ce duk mutumin da ya tausasa na ƙasa shi ma Allah zai tausasa masa in gwamnati ce take da hannu akan wannan galla zamana ubangiji Allah in zai shirye ta Allah ya shirye ta in kuma ba zai shirye ta ba Allah canja mana abin da ya fara kari in kuma yan kasuwa ne da a cikinmu suke gallaza mana ubangiji in za su shirya Allah shirye su in ba su shirye kuma ubangiji Allah shi ya san yadda zai da su ba ga matsalar karancin abin hannu ga talakawa domin yau 'yan kasuwa ciniki sabbin manufofin gwamnatin tarayyar najeriya kan sha'anin kasuwanci na taka rawa wajen su kurkuta al'amura ga 'yan kasuwar in ji wasu 'yan kasuwa a kasuwar kayayyakin masarufi ta singa da ke nan kano sunana bashir salisu abdullahi magana ta allah kasuwa ba daɗi yanzu sai saboda dalilin da ya sa na farko mutane suna son kayan kayan ya zama ya yi karanci a kasuwa sannan kuma inda ake bari a shigo da kayan gwamnati ta datse ta ce ba a shigo da kayan nan ba yanzu a misali nake ma magana gwamnati ta gane a yanzu ta riɗe wannan bodojin da muke yi shigo da kaya na arewa ka gane wanda yanzu gwamnati tana tana ta ikirari cewa ai yan kasuwa ne suke har suka ta bari a shigo da kayan kasuwa ba su bari a ba su shigo da kaya ba a estimate abin da ake magana ko lokacin da gwamnati ta bude wannan bodojin na arewa ka gane estimate abin da gwamnati ake biyan dutin di shinkafa naira dubu uku da ɗari tara ya za a ce a wannan situation na a ce wai gwamnati wai ta sauka a talaka a yanzu na ma magana an ka tsallaka bodan nan sai ka samu difference in wannan dubu uku da ɗari tara a dubu guda in ka kashi nan wannan so a misali yanzu mutane suna son sai kayan amma babu kayan a kasuwa kamfanin da muke da su a nan gida kamfanin stadium milan ka gane coci gida wanda suke shigo da kaya ta lagos sun zo shinkafa da kake siya naira dubu goma yanzu sun mai da ta naira dubu goma sha uku da ɗari biyar kwaya da akwai shi a boda boda available kamar ya akwai shi akwai shi a boda gwamnati ta rufe bodoji illan boda sun nan ta ce ba za a kawo kaya ba to waɗannan kayayyakin da kake sha yana boda nawa na mutanenmu ne yan kasuwa mutanen da yan kasuwa wani ma kuɗin banki ya araje su kayan nan tun lokacin da bawari ya ce ya datse wannan bodojin ya ce ya daina kawa mutane suna nan suna ta asara a bakin boda wani ma kayan shi yana na ruwa duka yake yi ana ta asara dai gwamnati ta hana ta ba hana shigo da kayan kuma a yanzu na ma magana gwamnati a bar a shigo da kayan nan abin zai zama available a kasuwa kowa ya samu farashi ya sauki kowa ya siya ya za ka zo a ce mutum ya zo kai yaushe kake za ka zo ka ce za ka shigo da kaya illegal mutumin zai kama mutum ya shigo da trela talatin ko trela ashirin ya za ka zo ka ce ka shigo da ita illegal ai da akwai due process wanda ake bi a biya hanya a bi kowa ya biya duci ya shigo da kayansa locally da kafin a ce gwamnati ta rufe wannan bodojin zuwa muke mu biya duci a banki in muka biya gwamnati ta bamu mu a ba mu pass mu zo mu wuce da kayanmu. mu amma yanzu gaba ɗaya an zo an datse an ce gaba ɗaya ma ba za a shigo da kayan nan ba gaba ɗaya Allah bai suna amini S Abdullahi muna sai da shinkafa muna sai da mai muna sai da taliya muna sai da sukari gaskiya kasuwa sai dai inna na ne daga juna domin a takaice dai kasuwa ba ciniki ba daɗi domin babu kaya gwamnati ta hana shigo da kaya kuma ana ta kiran cewa wai yan kasuwa ne bai kuma ba alhalin mu san cewa hanyoyin shigo da kaya kala uku ne akwai by land by air by sea to dan me yasa a ce mun ce lalle illa kawai sai hanyar ruwa eh ta hanyar ruwa da hanyar sama da hanyar an ke jawo mana kawo da mun nan Kano sannan lalle illa wasu dan kasuwa ya shigo da kaya ta ta ta port kadai kuma alhalin wannan zai zai zai ta zai fi eh, wasu mutane ne mun san cewa da gwamnati tana son bukatar nan yinda ake transportation kala a duniya by land by air by sea to da me kamata mu ta jaga kago namu nan Kano sannan kuma in aka ce lalle ila wasu dan kaso mai karfi ya shigo da kaya ta ta ruwa sai yana da importation license sai ya je abuja ya processing importation license sai ya kafa corporate affairs sai ya kafa kamfani sai ya je abuja lc a lagos sannan kuma akwai wani minimum ton da ake bukata ya je kashi mai kamar trailer ɗaya trailer ba zai kata legas lagos sai ya kai kamar daga ton dubu goma zai shigo da shi ta lagos haka wannan bai kankan ba wannan an ba da dama ne wasu masu ƙananan manyan kamfanuwa su da wannan monopolizing ɗin kasuwa. Gwamnatin tarayya ta alkawarin za ta tallafa akalla talakawa miliyan ɗaya da kuma samar da ayyukan yi ga wasu miliyoyin matasa ƙarƙashin shirinta na agaza wannan rukuni na al'umma a tanade-tanaden da ta yi a kasafin kuɗinta na bana. Ministan yada labarai da al'adun gargajiya da yawon bude ido Alhaji Lai Muhammad shi ya yi ƙarin bayani kan yadda za a aiwatar da shirin ga rahoton nasiru Adamu Elikaya. Uh, in the past, whether it is uh, Shopee or whether it is uh, PTF, that always been a reaction to wannan tallafin na rabin naira tiriliyan ba wani sabon abu ba ne dacin in kace shirin na na rage radadi na ko kocin zamanin sojoji wato ptf aidu gwamnati ta bullo da su ne sakamakon ƙara farashin man fetur ko rage tallafin man fetur da ministan labarun najeriya lai muhammad ke bayani kan yadda gwamnati za ta tallafa wa mutum sama da miliyan takwas da tsabar kuɗi rabin naira tiriliyan ɗaya wajen ba su jari da samun dogaro da kai for this the first time that a government out of its own conviction has made provisions for the poorest of the poor this is why we have these six intervention policies programs in our budget for 2016. Some of half a trillion naira has been put aside. Wannan shine karo na farko da gwamnati a kashin kanta take ware kuɗin tallafi inda ta ware rabin naira trillion a kasafin kuɗin bana don matakin farko ta ɗau waɗanda suka kammala karatun digiri su dubu ɗari biyar aiki. Na biyu za ta ɗau mutum dubu ɗari masu ilimin fasaha sana'o'i. Hakanan gwamnatin za ta rika samar da abinci sau ɗaya wuni ga yaran makaranta miliyan biyar da dubu ɗari biyar. Give 5,000 naira a month to at least 1 million vulnerable Nigerians. Ministan ya ci gaba da cewa gwamnati za ta rika bada naira dubu biyar ga 'yan Najeriya da ke halin kakani kayi akalla miliyan ɗaya da wata. Gwamnati za ta ba mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da sattin lamuni da suka hada da mata 'yan kasuwa. Provide scholarship and bursary for 100,000 Nigerians study you know, science, technology, engineering and mathematics. Shirin bai tsaya nan ba don gwamnati za ta ba da tallafin karo ilimi ga ɗaliban kimiyya da fasaha da lissafi dubu ɗari ɗaya. Lai Muhammad ya ce gwamnati ba za ta bari wasu su karkatar da wannan tallafin tallafi ta barauniyar hanya ba kuma gwamnati za ta sanya kungiyar kwadugo a wajen tafiyar da wannan shirin don a yi adalci hakanan za a yi amfani da bayanai daga bankin duniya da asusun na bill gates don gano asalin mutanen da suka cancanci samun wannan tallafin but what we have done is that we are going to the local governments and we are going to the most rural local governments in the states we cannot take everybody at once we're only taking 30 da farko lai muhammad ya ce gwamnati za ta shiga can kuryar yankunan karkara don gano mutanen da za su fara amfana inda za a fara da kashi talatin cikin ɗari na yawan mutanen ta hanyar kananan hukumi da kuma bayanai daga hukumar zaɓe za a samu mutanen da za su amfana cikin sauƙi nasiru da ya kayan muryar amurka daga abuja nigeria data people, their location, their life, source of livelihood. gaida Nasiru za mu kawo muku kashi na biyu na rahoton Mahmudu eh, Kuri daga abin da 'yan kasuwa a Kano da sauran talaka suke cewa kan halin rayuwa. Wasu al'ummomin da ke zaune a garin Sulaja ta jihar Niger tarayyar Najeriya sun zargi shugabannin ƙaramar hukumar ta Sulaja da yunkurin ƙwace masu filayen da suka gada tun daga iyaye da kakanninsu. za ku ji cikakken wannan rahoto a shirinmu na hantsi kuna sauraron labarai da rahotannin nan ne kai tsaye daga nan sashin hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu karfe 1 da minti 21 da yan kai na dare agogon mu a nan gundumar columbia wato 6 da minti 21 agogon nigeria nijar da kamaru 5 da minti 21 agogon ghana a halin yanzu kuma ga grace alheri abdu da shirinmu na gaba ya allah ya allah na roka Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurari salamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. A cikin 'yan matan cikin akwai waɗanda suka yi aure, akwai waɗanda kuma suka je suka yi konan bakin wake, akwai waɗanda kuma har yanzu suna addinin su suna zama a ƙarshen bishiya. Yau shirin domin iyali ya samu yin hira ta musamman da wata mace da Allah ya yi wa gyaɗar dogo wadda ta samu kubuta daga hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram ta dawo gida da tsohon ciki. ta kuma bayyana ma wannan shirin irin abin da ta gani a sansanin da aka tsare su. Shekara na ɗaya da wata biyu a cikin su. Ni dai gaskiya zan faɗa abin da na gani ne zan faɗa. Mun sha wahala ba na wasa ba kuma mun sha sanani. Ban san man zan fita har zan sake gan mutane na ko ɗaya ba. domin na riga na cire tsammani a ciki a yanda nake shan azaba da wahala a hannunsu suna ba mu wahala ga rashin abinci ga suna dukan ana shan wahala ana zama a karshen bishiya ana zama kuma sai 'ya'yan itace ana ci bayan haka kuma za su tafi nema in sun samu za su kawo kwano ɗaya kwano biyu za mu zo mu jika in muka jika sai mu zo muna dakawa a turmi muna dafawa shi imam din da kanshi ya ce na shi ya riga da ya kare karshen shi ya zo yana neman sulhu a wurin gwamnati amma duk da haka yana neman ahuwan a wurin gwamnati yana so a taimaka mishi da kuɗi zai sake 'yan matan cibo a cikin 'yan matan cibo kuma akwai wanda suka yi aure akwai wanda kuma suka je suka yi konan bakin wake akwai wanda kuma har yanzu suna addinin su suna zama a karshen bishiya suna addu'a a cikin zuciyarsu domin Allah ya fitar da su a cikin wahalan da Allah ya daura musu yawa kin ga ƴan matan Chibok dinnan ido da ido akwai wanda ke gansu kika sadu da su kuma za zaki tuna mana su ko da sunayensu eh akwai wanda dai na haɗu da ita lokacin mun yi taɗi taɗi ne ya kawo ga taɗi muna zama a ƙarshen bishiya na ce mata yar uwa ta ke ne ana ce da ke ana ce da ku yan matan cibok sai ta ce mini eh ita ce sai na ce me kike da suna ke dama tun dama ke musulum ne ko ke kristan ta ce ita kristan ne amma yanzu fa an canja miki suna ne sai ta ce eh an canja min suna amma suna na da comfort ne amma yanzu na yi aure to da muna shakuwa da su haka da suka gani mu din muna kulle kulle muna furci a ganin su sai suka zo suka raba mana wajen zama aka shigar da su ciki cikin cikin cikin daji kusa da imam mu kuma aka zuba mu a baki bakin sambisa to ban sani ba mu a nan da muke cikin gari muna samun labari mutanen boko haram din nan suna zuwa su dibi kayan abinci da sauransu su kai zuwa sansanin sambisa to ta ya kuma kike cewa kamar abinci yana muku karanci ko baya bayan nan ne abinci ya yanke ku kuma tun da haka kuka samu baya bayan nan ne abinci ya kasa da sojoji suka shiga suka yi kone kone har da abinci suka kokona to sai an fara shiga karancin abinci duk da haka kuma suna shiga wani gefe ta can gefen dutse suna shigawa ta bayan dutse suna shiga ɗebawa yanzu kafin nan mu je ga a yadda kika yi kika bar san bisa za ki iya tuna da wasu daga cikin matan da kuke zaune tare da su a wannan sansani da su mataye yan matan cibin eh, ko mataye haka mataye dai kawai mataye dai barin iya gaya maka adadin su ba domin suna nan da yawa akwai matayen bama akwai na madagali akwai na goza akwai har da yan matan mubi ma a can in. wato suna sunan su baran iya sani ba domin ba a bar mu ko da yaushe muna takure ba a bar mu mu sha iska balle ma har ka yi tambaya tambaya sai dai ka ji a ce maka wannan ir gari kaza wannan ir gari kaza kuma yare daban-daban akwai a can lokacin da kuke sansanin san bisa kuna jin rediyo da sauran eh manyoyin su suna ji duk abin da ana yi suna ji mu je ga ke kanki yanzu da kika iso nan garin zaki iya gaya mana yadda aka yi kika bar sambisa ranar laraba muka tashi kafin muka iso goza sai ranar asaba da muka shiga sai aka yi mana tambayoyi muka muka bada jawabi da muka bayar sai an ce mana ku yan matan wani gari sai muka ce mu yan matan madagali ne muka yi sati daya a hannun sojoji a goza sai aka samu a mota aka kawo mu madagali da mun zo madagali muka yi tambayan iyayenmu aka ce iyayenki kaman ke babanki kaman an riga da an kashe mutanen ku akwai amma babanki an riga da an kashe sai na ce yanzu zan iya samu in ga mutane na sai aka yi min tattalin kuɗin mota a can ɗin sai aka sani a moto aka kawo ni to ke ma da kike zaune a sansanin yan gudun hijira ke ma an miki aure ne a can din mm. eh sun yi min aure me sunan mijin na sunan shi bana to ban sani ba da yake kina ce an miki aure ko ya kuke zama ya ne aure to su dai a yanayin zaman auren su za su zo in kaman kin yi musu taurin kai za su yi miki duka in sun zo neman kwanciya da mace in kana musu taurin kai sai su nuna maka wuka da bindiga in ka ki kwance da su sai su yanka ka ko kuma sai su ji maka sai su yarda tare da kai to yanzu da kika iso nan kina da juna biyu ne ko kuma kin aihu da su a zaman shekaru daya shekara ɗaya da kuka yi da yan watanni da su sai dai yanzu ne da ina da juna kina da juna biyu kamar wata nawa ina da juna wata takwas da wani promise me that you'll give faith the fighting chance and when you get the choice to sit it out da fata Allah yi wa 'yan matan cibok da kuma sauran mata da kungiyar Boko Haram ke ci gaba da garkuwa da su wannan jin kai. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin Sanusa Adamu da ya taimaka wajen ganin nasarar shirin sai kuma dodo ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya su ne daɗin To a gaida malamai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC agogo na cewa karfe 1 da minti 28 da 'yan dakika halin yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya. Kusan shekara ɗaya bayan da manyan ƙasashen duniya suka ba da sanarwar kulle yarjejeniyar nukiliya da ƙasar Iran ta tarihi kuma watanni hudu bayan an ƙaddamar da amfani da yarjejeniyar. har yanzu wakilan majalisar dokokin amurka suna nuna tababa sosai a akan yarjejeniyar da kuma irin abin da ka biyo baya wani rahoton jami'in binciken ma'aikatar harkokin wajen amurka da aka kwarmata ya gano cewa tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton da sauran sakatarorin baya ba su bi ƙa'idodin barazanar tsaro a lokacin da suke amfani da kafar sadarwar imel ta raɗin kansu wajen gudanar da ayyukan gwamnati ba A ranar Litinin idan Allah ya kai mu aka shirya wata kotu a ƙasar Senegal za ta yanke hukunci a kan shari'ar da ake wa tsohon shugaban Chadi Hissan Habre wanda ya yi mulkin kama karya. Wata kotu ta musamman a birnin Dakar ta yi wa tsohon shugaban shari'a kan caje-cajen aikatawa bani Adamu laifi da musgunawa jama'a da kuma aikata laifuffukan yaƙi. to da da haka Allah ya kawo mu karshen shirin a safiyar nan sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri Kamun mu sallama muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga iyalai da yan uwan tsohon shugaban karamar hukumar Kaduna ta Kudu Alhaji Garba Muhammad Attahiru Allah ji kansa da rahama mu kuma kyautata namu karshen kamin na madadin Juma'a Ali wacce ta taya ni gabatar da shirin da Chubahiro Diodo ne wanda kula da akin gabatar da shirye-shiryen da ma injiniya Jimmy Cook da ya riga masa a nan ne sahaba Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya